wanda rashin sa da yaddarsa ya kawo mu wani rana mai albarka yau laraba biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da sha bakwai gama a wannan babban masallaci na juma'a na kwangila masjidu duyufin rahman da ke nan kwangila inda sheikh lawal abubakar sha'ibu da kano ke mun tafsirin alkur'ani mai girma ta da an ramansa watan abdurrashid suleiman jega idan ana bai da muna cikin sautar yunus jiya an kwana aya ta zuhur zukhruf sautar zukhruf jiya an kwana aya ta watan 85 yau za mu tashi ta 86 insha Allah muna son da Allah a saurari Qur'ani a kashe waya ko a sa asarin kuma wannan karatu ana sanya shi a Rahama Radio da ke Kano karfe 6 zuwa karfe 7 na safiya idan aka bude za a rinka sauraron wannan karatu sannan an ɗauki nauyin shi a nan FM sai dai har yanzu a na kira su ba su ba mu cikakken lokaci ba tukuna suna sashi lokacin da an sawa ne amma ba su ba mu time din da su fara ba zuwa yamma ko gobe za ku ji lokacinsa sannan za a sa shi kuma a suna tv insha Allah wanda kima tsarin kila gobe a fara turawa mu fara jin lokacin za a sa Allah a manara tv muna fata Allah shi mana jagora ya sa mu dace a don haka da Allah kashe waya za a fara yanzu an rama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na laraba biyar ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 31 ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya a jiya in ba manta ba mun cike da karshen aya ta 86 cikin wannan sura mai albarka ko ta 85 cikin wannan sura mai albarka suratul zukhrufi yau za mu tashi farkon aya ta 86 me Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una lalle wanda su kafirai suke bautatawa ba su mallakar lafazin da'una ay abuduna domin daga da'a ya da'u, bi ma'ana abada ya abadu addu'a'u hiya al-ibadatu da haka akan ce da'a bi ma'ana abada wala yamliku alladhina yad'un lalle wanda su kafirai suke bautatawa ba su mallakar min dunihi koma bayan Allah ash-shafa'ata ceto mana duk wanda ba Allah ba bai isa bai cece ka a ranar tashin alkiyama bai isa ba ya tseratar da kai daga azabar Allah subhanahu wata'ala sawa'an mala'ika ne sawa'an annabi ne daga cikin annabawa sawa'an bawa ne daga cikin nagartattun bayi domin Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atun wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يقول وكم من ملك ديوى دقشهم ملائكو في السماوات أصمي لا تغني شفاعتهم cetonsu ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda sai fa bayan Allah yayi izini ga wanda ya so a ceta kuma ya yarda da ai cetan da haka malamai suka ce ceto yana da sharaɗi guda biyu sharaɗin izini da kuma sharaɗin yadda sai Allah ya ce a yi ceto ake yi kenan ba a yin ceto na gaban kai sawa'an annabawa da za su yi ceto ba gaban kansu za su yi ba mala'iku da za su yi ceto ba gaban kansu za su yi ba salihan bayi da za su yi ceto ba gaban kansu za su yi ba ballantana har wani ya rinka maka alkawari tun daga nan duniya cewa yi abin da kaga dama in mun je zan cece ka to da zarar ya gaya maka haka ai ya karya ma ka'idar ceton domin ka'idar ceto in dai na Allah ne shi zai yi izini a yi ceton kuma shi zai nuna wanda za a ceta ko da Allah ya maka izini ya ce wa na zo ka yi ceto ba barin ka zai ka je ka ceci wanda ka ga dama ba a'a da ka ceton Allah yana da waɗannan sharuɗa guda biyu shi yasa a wani lokaci sai Allah ya ce babu ceto yana nufin ceton da bai da ka'ida babu shi a lahira wani lokaci sai ce akwai ceto yana nufin ceton da yake da ka'ida wannan shine akwai a lahira da haka Allah madaukin sarki ce man zallazi yashfa'u indahu man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni Allah ce man zallazi yashfa'u ba wanda ya isa ya ceto indahu a wajen Allah illa bi iznihi sai da izininsa ma'ana ceto sharadin Allah ya bada izini a wata ayar Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda la yamlikuna shafa'ata su masu ceton ba su da ikon yin ceton illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahdan sai wanda yayi alƙawari da Allah me alƙawari da Allah shine ka kadaita shi ka bautata masa kamar yadda aya za ta faɗa a nan gaba hakika bayi na kwarai waɗanda suka bautata wa Allah suka kadaita shi da tauhidi suka rayu akan haka suka mutu akan haka ubangiji zai girmama su ya ba su ceto a ranar lahira annabawa za su ceto mala'iku za su ceto salihan bayi za su ceto waɗannan a dunkule su ne a shafi'i na masu ceto an gane ko to amma wanda za su ceta su ma sharaɗi sai wanda ya bauta wa Allah sai wanda ya mutu akan tauhidi amma kafiri ko da a ce ɗan uwanka ne aka baka ceto a lahira ba za ka cece shi ba domin annabi ibrahim ba zai ceci mahaifinsa ba annabi nuhu ba zai ceci ɗansa ba annabi nuhu da annabi lutu ba za su ceci matansu ba tare da kusancin da suke da su a gare su saboda me saboda su ba su mutu kan tauhidi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce su kan kafirai wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ma ba zai amfane su ba domin asali ba da irinsu ake magana ba ceto ba irinsu ake ceta ba to kaga wannan zai nuna maka dukkan wani wanda a duniya zai ruɗe ka ya maka ƙarya ya ce da kai yi abin da kaga dama in mun je lahira zan cece ka to ka sani irin wannan ceton ma babu shi kwata-kwata a lahira ƙarya ne ruɗin shedan ne ɓata lokaci ne ba gaskiya ba ba Allah subhanahu ta'ala bai yarda da cewa za a yi irin wannan ceto a lahira ba da haka Allah madaukakin sarki ce hatta gumakan da kafirai suke bautawa da dukkan wani wanda ake bauta masa a matsayin Allah kuma ya yarda to ba zai yi ceto ba ballantana wanda ya bauta masa din ya samu ceton a wajensa shine wala yamliku alladhina ya'buduna min dunillahi yad'una min dunihi ash-shafa'a wanda ake bautawa koma bayan Allah ba su da ikon yin ceto sai Allah ya ce mala yace ai min dunihi ai min dunillahi a shafa'ata ai li ahad ba su da ikon ceton wani illa man shahida bil haqqi kadai wanda ke da ikon yayi ceto da kuma wanda za a ceta shine wanda ya shaida da gaskiya shine ma'anar shahida bil haqqi mala yace ai qala la ilaha Allah muhammadur rasulullah ya furta kalmar shahada kuma ya kudirce ma'anarta kuma ya cika dukkanin sharuɗanta sannan ya nisanta daga dukkan wani abin da ke warware ta wannan shine shahida bil haqq ya shaida da gaskiya ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine mutum kada ya sanya wa Allah kishiya ya yadda da Allah a babun rububiyya ya kuma kadaita shi a babun uluhiyya sannan kuma ya kadaita shi a babun al-asma' wa sifat رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات كي يدد cewa shine ubangijin sammai da dukkanin abin da ke tattare da ita na kasai da abin da ke tsakankanin su shine wa ma bainahuma kaga wannan shine tauhidul ibada tauhidur rububiyya ta Allah cikin ayyukansa fa'abuduhu bayan ka yadda Allah shi kadai ne yayi dukkan abin da ya samar a duniya ba wanda ya taya shi to sannan kuma in ka tashi bauta masa ka kadaita shi karka hada shi da wani shine fa'buduhu can rububiyya nan kuma uluhiyya shine al-ibada wastabir li ibadatihi ka hakura akan bauta masa hal ta'lamu lahu samiyan shin Allah ka san yana da abokin suna yana da takwara yana da wanda suka hada suna da ma'ana babu da haka ka kadaita Allah cikin rububiyya cikin uluhiyya cikin al-asma'u was sifat ka yadda da shi rabbin nasi ne malikin nasi ne ilahin nasi ne kamar yadda yace kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kace kul ina neman tsari bi rabbin nasi da ubangijin mutane ma'ana wanda shi kadai ya halicci bayi ba wanda ya taya shi malikin nasi kuma shi kadai ne mamallakin mutane ilahin nasi kuma shi kadai ne abin bautar mutane kaga rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat to wannan shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala shaidawa da gaskiya a haƙƙin Allah to sannan cikon haka shaidawa da annabi Muhammad a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah ta kunshi sharuɗa guda bakwai da'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbar ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allahu illa bima shara guda hudu kai da'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin dukkanin abin da yazo da shi na umarni domin Allah ne ya ce wa ma atakumur rasul wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fan تَشَاءُوا Allah yace duk abinda da manzon Allah zo muku da shi fa khuzuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu duk kuma abin da ya hane ku gaburan sa fantahu ku hanu wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saɓa wa manzansa yake ki bin umarninsa ko yake yake gujewa hane-hanensa shi yasa ma a wata ayar Allah yake ce wa man yushaqiqir rasul wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi جهنم وساءت مصيرا الله يقول ومن يشاقق الرسول duk wanda yake saba wa manzon Allah min badi ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi mecece shari'ar shine Allah ya ce abu annabi kuma a guje wa saba masa wannan shine shari'a da nasoshi na ayoyin alqur'ani wanda sun fi shurin masaki ga sunan da yawa wa raira ghayra sabilil mu'minina kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba ma'ana tafarkin da ba na sahabban annabi ba domin ko za ka bi annabi dole sai ka bi tafarkin sahabbansa domin sahabbansa su suke nuna maka abin da ya umarni da abin da ya hani domin su su ne ɗaliban su ne 'yan makarantar shi kuma shi ne malamin shi ya ba su umarni suka bi kuma ya ba su hani suka hannu don haka yadda suka yi ya sa musu hannu akan sun yi daidai wannan shi ne daidai abin da suka bari ya sa musu hannu akan sun yi daidai ta fuskar bari barin wannan din shine daidai da haka Allah ya hada biyayyar annabi da bin tafarkin muminai mushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai Allah ya ce wallahi ma tawalla duk wanda yake wannan katobara yake wannan kwakariya yake yin wannan aika aika wa annabi sabawa sahabbai wallahi ma tawalla zamu kyale shi da abin da ya dora wa kansa duk son zuciyar da ya ɗauko kansa Allah zai kyale shi da kayansa to amma ba girin girin ba ta yi mai wa nuslihi jahannam in an je lahira sai mu sashi autar jahannama wa sa'ad musira kuma makoma ta yi muni Allah ya tsare mu da haka wannan shine alhaq alhaqu kalimatu shahada wanda kalimatu shahada kamar almakashi ne baki biyu ke gare ta ɗaya baya yanka sai da ɗayan la ilaha illallah shine shine baki daya muhammadur rasulullah shine baki na biyu kamar almakashi mai baki biyu suka ce kamar tsuntsu ne mai fuka-fuki guda biyu idan ɗaya ya samu matsala ba zai iya tashi ba dole sai duka fuka-fukan suna da lafiya to da haka mutum ba yadda za a yi zama na kwarai sai ya cika kalmar shahada da dukkanin bangarorinta guda biyu haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah haƙƙin Allah a babun tauhidi haƙƙin manzon Allah a babun kaɗaita shi da biyayya kada a yi bid'a shi yasa yace ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa manahaitukuma nahaytukum anhu fajtanibuhu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ku sani duk abin da na hana ku ku nisance shi duk abin da na umarce ku ku yi shi gwargwadon iko abin da ya jawo al'ummomin da suka gabace ku halaka yawan tambayoyinsu mara amfani ga annabawansu sannan kuma da sassaɓawa wa annabawan wajen umarni annabi ya ce ai kaza su ce ba za a yi ba annabi ya ce ai kaza su ce mun ƙi irin yadda mutanen annabi Musa suka yi ta dauki ba dadi da shi yace ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ولا ترتدوا على أدباركم Amma sai suka ce me. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا kaga annabi Musa yana ba su umarni su kuma suna cewa ba za mu yi ba to da haka wannan yana daga cikin abin da ya jawo Allah ya ta halakar da al'ummomi da suka gabata annabawansu su ce ayi su ce ba za su yi ba ko dai su faɗi ba za su yi baɗin nan bi hal a aikace a ga sun ƙi ba tare da sun ce ba za mu yi ba ko kuma su ƙi amma bi maqal a aikace a faɗe su ce ba za mu yi ba sun ƙi kuma sun furta ba za su yi din ba da bakin su irin yadda mutanen annabi Musa suka yi inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yadkhulu fa in yakhruju minha fa inna dakhilun kai a karshe ma suka ce idhhab anta wa rabbuka faqatila ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta فقاتلا suka ce ya Musa ya kai Musa, ba كي موسى ya annabi Musa, babu ya Musa. بابو يا موسى inna lan nadkhulaha mu ba za mu shiga wannan gari ba har abada da kace a shiga ma'ana kaga sun faɗa da baki ba za su shiga ba kuma aikacen sun ki su shiga to wannan yana daga cikin aliktilaf ikhtilaf alal ambiya, sassaɓawa annabawa in sun ce ayi ake in sun ce a bari a ki a bari wannan kuma yana cin karo da kalmar shahada domin duk wanda yake aiwatar da haka to kalmar sa tana da matsala ya zama kamar tsuntsu mai karyayyen fuffuke ba zai taba iya tashi ba da haka wannan a lahira ba zai samu ceto ba kuma shi ma ba zai ceta ba ba za a cece shi ba shi ma bai da ikon ya ceci wani domin bai cika sharaɗin ceto ba sharaɗin ceto illa man shahida bil haƙi sai wanda ya shaida da haƙƙa gaskiya ita ce kalmar shahada la ilaha illallah bai bauta wa kowa ba sai Allah Muhammadu Rasulullah kuma ya yi bautan nan bisa ga koyarwar manzon Allah bisa ga sunna sallasa irin ta annabi sallu kama ra'aytumuni usalli aikin sa hajjin sa irin na annabi khuzu anni manasikakum dukkanin wani abu da annabi ya koyar yana kokarin ya ga ya kwatanta to wannan ya cika sharadin kalmar shahada in an je lahira in shi bai da matsala Allah sai girmama shi ya ba shi ‘yancin ya ceto waɗansu wanda suka samu matsala domin zai iya yiwa mutum ya cika kalmar shahada amma akwai waɗansu ‘yan abubuwa kuma da ya samu na matsala to wannan sai ya sa Allah maɗaukakin sarki ya girmama wani wanda ya je da kalmar shahadarsa cikakkiya kuma bai samu matsaloli ba cewa je kaka ceto wancan ɗan uwanka wanda shi yana da kalmar shahada cikakkiya amma akwai yan matsaloli ceto shi kaga shi wanda ya ceton an girmama shi shi wanda aka ceto an kubutar da shi to wannan shine sharadi amma ka je lahira ba kalmar shahada ka ce zaka ceci wani ba za ka iya ba ka je lahira ba cikakkiyar kalmar shahada ka yi tsammanin za a cece ka ba za a cece ka ba domin ka karya ka'ida da sharaɗin ceto da ka shi ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala girmama waɗansu ne kubutar da wasu ne kuma malamai suka ce ba sharadi bane wanda zaka ceta sai ka san shi zai iya yiwa kai a ƙarshen zamani ka zo amma wanda za a baka cetonsa shi kuma ɗan farkon zamani ne tsakaninka da shi ma shekara dubunnai baka gan shi ba bai ganka ba baka san shi ba bai san ka ba domin kawai Allah ne zai baka list ya ce je ka wuta ka fito da wane da wane da wane kawai in ka je kira za ka yi ba ruwanka da ka san su baka san su ba su ma kuma in suka ji kiranka ba tunanin cewa ai mun san ka ko ba su. kawai da sun ji an kira su za su fito to kaga kai Allah ya girmama ka su kuma ya kubutar da su da haka babu sharadi a cikin ceto sai ka san wani ko baka san shi ba in ya cika sharadin ceto za a sa ka cece shi ba sharadi a cikin ceto cewa sai wanda ya san ka zai cece ka ko wanda bai san ka ba idan Allah ya bashi ceton ka sai ya zo ya cece ka Allah zai yi ceto wanda cetonsa shine na ƙarshe hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka gama ceton duk wanda za a ceta daga wuta ya zama saura kirs a kulle kofar wuta da yan cikinta sai Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku ku duba cikin wuta akwai ragowar waɗanda a zukatansu akwai imani mala'iku sai su ce ya ubangiji duk wuta ta yi baƙin kirin ba ma hango komai sai wani abu na ƙyalli kamar kan allura ma'ana yanzu ba abin da ya rage a cikin wuta sai mutanen da a zuciyarsu imani bai fi kyallin kan allura ba to waɗannan ba wanda zai iya ceton su hatta annabawa ba za su iya ceton waɗannan ba mala'iku ba za su iya ceton waɗannan ba ballanta na sauran salihan bayi to anan ne sai Allah ya wa kansa da kansa kirari ya ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'atil anbiya'u wa shafa'atis salihuna wa baqiya arhamur rahimina annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto yanzu mafi jin kan masu jin kai ya rage ya ceto da aka sai ubangiji ya ce da mala'iku ire-iren waɗannan mutane su ma a fito da su da ceton Allah za la ce sai a fito da su sun yi bakin kirin yadda ka san gawayi a cikin wuta to sannan sai a kai su wata ƙorama a gefen aljanna mai ruwa ya ce ko dai annabi ya kira ta da ma'ul hayati ko ma'ul haya'i ko alhayatu ko alhaya'u duk ɗaya ne ana nufin rayuwa wata ƙorama ta rayuwa sunanta ma'ul haya sai a sa su a ciki a wanke su da an wanke su sai kaga jikinsu yana tsurowa kamar irin ciyawan nan ta gefen ruwa wacce take tsurowa cikin gaggawa da ka sai jikinsu ya tsuro naman su ya dawo a gyara halittar su sannan kuma sai a sa su a cikin aljanna da ka addinin musulunci akwai ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto na ranar alkiyama gaskiya ne wanda bai yadda da shi ba baya cikin wanda za a yi wa kaga kenan kafirai ba sa cikin waɗanda za a ceta dan ba su yadda da cewa annabi annabi bane ballantana ma su bashi matsayin mai ceto manzo Allah yana da ceto ceton da babu wanda yake da sa sai shi shine abin da ake kira da ash-shafa'atul uzma ko ash-shafa'atul kubra wanda malaman akida sun yi bayanai a babin aƙida a babubbukan da suka yi magana game da ceto ubangiji ka sa cikin waɗanda za su yi ceto da haka Allah maɗaukin sarki ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai waɗanda suka yadda da kalmar shahada ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mala yace fi hadhihi al umma cikin wannan al'umma wa hum ya'lamuna kuma alhalin suna da cikakken ilimi game da kalmar shahada domin ita kalmar shahada ba kawai ka faɗe ta ba ne ka san me take nufi an gane ko shi yasa malamai suka ce tana da sharuɗa guda takwas ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun wa inqiyadun wa mahabbatun wal qabulu laha sharuɗa guda takwas na kalmar shahada sai mutum ya san su akwai mutumin da yake tafurta la ilaha illallah amma bai san ma'anarta ba da zaka tsare shi da bindiga mai kalmar shahadan nan take nufi bai sani ba shi da ya ce la ilaha illallah ba za ka ce ba musulmi ba ne ba matukar yana aiki da ma'anar ko da bai san waɗannan rukunan guda takwas ba malamai suka ce babu komai amma wanda ya san su kuma ya fi shi domin ka yi abu daidai ba da ilimi ba ba daidai yake da wanda ya yi daidai kuma bisa ga ilimi ba daka Allah ya kafa sharaɗi cikin kalmar shahada dole ya zama akwai ilimi ka san me ma'anarta take nufi sannan ka kiyaye ma'anar sannan ka kudirce ta da gaskiya sannan ka nufi Allah da ita sannan ka so duk ya faɗe ta sannan duk abin da ta zo ya zo daga wajen Allah ka karɓa sannan kuma ka miƙa wuya cikakken miƙa wuya duk abin da kalmar ta ƙunsa ka yarda da shi duk abin da kalmar ta rusa ka rusa shi to wannan shine illa man shahida bil haqi wa hum ya'lamuna shi yasa a wasu hadisan manzo Allah yake faɗar waɗannan sharuɗa yace man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna wanda duk ya faɗi kalmar shahada la ilaha illallah sannan sai yace khalisan min qalbihi bisa ga ikhlasi a ce akwai sharadi wanda ya faɗi ta babu da ikhlasi ba akwai matsala ba za ta yi masa amfani ba to idan ka faɗi ta da ikhlasi dakhala aljanna a wata ruwaya yace man qala la ilaha illallah muqinan biha qalbuhu duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma zuciyarsa tana da yaƙinin abin da yake faɗa ya san ma'anarta kuma ya ƙudirce kuma ya aikata to shine da kalal janna shi yasa wasu malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin kafiran da da musulmin yanzu musulmin yanzu zaka samu da yawa wanda yake faɗar kalmar shahada ma bai san ma'anarta ba ko yana faɗarta amma yana rusa ma'anarta domin tana cewa kar a bauta wa kowa sai Allah shi kuma yana bautar wani Allah kuma yana faɗin la ilaha illallah tana cewa kar a nemi taimako na ɗaukaka ko arziki ko mulki ko kaza ko kaza na ire-iren abubuwan da ba a neman su a wajen kowa sai Allah sai a wajen Allah amma shi yana faɗa kuma yana neman ire-iren waɗannan abubuwan a wajen wani Allah yana la ilaha illallah kuma ya tafi kabari yana neman arziki a wajen wani matacce yana la ilaha illallah kuma ya tafi kabari ya rissuna wa wani matacce yana cewa wani kasuwa ta cike ma'ana kasuwa ta tsaya a buɗa mana wa zai buɗa kasuwa in ba Allah ba wani a ba mu mulki wa zai ba da mulki in ba Allah ba to wannan duk da yana furta kalmar shada amma aikace rusa ta yake saboda ya faɗe ta ne ba tare da ya cika sharuɗanta ba bai san ta ba to amma zaka sha mamaki kafiran maka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce da su su ce la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku samu babban rabo za ku shiga aljanna za ku tsira daga wuta sai suka ki yadda su faɗa saboda su sun san in sun faɗe ta to akwai abubuwan da za su biyo baya to su kuma ba za su iya cika waɗannan abubuwan ba ba za su iya barin gumakansu dan Allah ba shi yasa Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina wa yaquluna inna latariku آلهتنا لشاعر su mutanen Makka sun kasance سومتانا مكة سنكسن إذا قيل لهم لا إله إلا الله إن أنشي دسوك لا إله إلا الله يستكبرون سيسكي سبو دمي saboda sun san in dai sun faɗa ba su cika sharuɗanta ba faɗar ba za ta yi musu amfani ba to amma yau da yawa daga cikin musulmi ba su damu ba su faɗa ba su cika sharaɗin ba kai ma ba su ma san sharaɗin ba shi yasa da yawa daga cikin malaman tauhidi sukan ce da yawa daga cikin kafiran da sun fi da yawa daga cikin musulmin yanzu fahimtar kalmar la ilaha illallah duk da su basu su faɗe ta ba amma me yasa basu faɗe ta ba saboda sun san in sun faɗe ta to akwai wasu sharuɗa da da ka'idoji da sai sun cika to tunda ba za su iya cika waɗannan sharuɗan da ka'idojin ba sai suka ki faɗa amma su ku da yawa daga cikin musulmin yanzu sun faɗa ba su ma san akwai sharuɗan ba sun faɗa ba su ma san kana da wasu ka'idoji ba sun faɗa da sharuɗan da ka'idojin sun take su kaga faɗar ba za ta yi amfani ba shi yasa a yau sai a yi ta rigima da mutane suna shirka suna tsafi wai saboda sun ce la ilaha illallah dole a ce da su musulmi wanda ba haka bane ba ai ba kawai faɗatta da fatan baki shine musulunci ba kiyaye ka'idojinta shine musulunci bayan an furta ta da baki da haka Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun su kafiran da in an ce da su ku ce la ilaha illallah sai su gaddama su ki wa yaquluna sai su ce a inna la ko alihatina so kuke mu bar iyayen gijin mu li sha'irin majnun dan wani mawaki mahaukaci ma'ana dai sun fahimci cewa la ilaha illallah ba faɗarta ne kawai a baki ba akwai sharuɗa da ka'idoji da dokoki da sai an kiyaye to da haka ya'yan uwa musulmi a matsayin mu na musulmi wajibi ne wannan la ilaha illallah da muke ta faɗa mu san ka'idojinta da dokokinta da sharuɗanta kuma mu yi kokari mu kiyaye ka'idojin da dokokin da sharuɗan dan su mana amfani malamai sukan buga misali na hankali dan a fahimta suka ce kamar mukulli ne yana da haƙora idan da wani haƙori daga cikin haƙoran mukulli ya samu matsala in an sa shi a ƙofa zai buɗe ba zai buɗe ba dole ne mukullin da zai buɗe ƙofa sai ya zama yana da haƙora daidai irin na ƙofan ɗari bisa ɗari in an sa aka murɗa sai ya buɗe to haka kalmar shahada take ita ce fa mabuɗin shiga aljannarka idan mabuɗin ya samu matsala to in ka zo ko ka sa ƙofar ka murɗa ba zai buɗe maka ba Allah ya sa mu gane da haka illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai wanda ya shaida da gaskiya kuma alhalin yana sane mala yace bi qulubihim suna sane da zukatansu ma shahidu bihi bi alsinatihim abinda suka furta da harasansu wa hum ya'lamuna suna sane da cewa annallaha khalaqa isa cewa Allah shi halicci annabi isa ba wai ɗansa bane ba wal uzair kuma shi halicci annabi uzairu shi ma ba ɗansa bane ba wal mala'ika kuma shi halicci mala'iku ba ƴaƴansa bane ba wa ghairahum al-ma'budina da dukkan wasu wa'annan waɗanda suke ababen bauta wahum ibaduhu wanda dukkaninsu bayi ne na Allah ta'ala Maɗaukaki, fahum yashfa'una lil mu'minin dan haka su wa'ancan annabawa da wasu suke bauta musu su ba ababen bauta bane ba ƴaƴan Allah bane a'a su ma bayin Allah ne kuma Allah zai girmama su a ranar lahira ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su ceto amma bi iznillahi ceton da izinin Allah za su yi ba gaban kansu za su yi ba sai Allah ya ce Bala ya ce, Sun maktasara ta’ala madmuna durusi surati, sai Allah maɗaukacin sarki zai dunkule mana duk abin da suratun zukurufi ta ƙunsa na darussa, mana za a yi abin da ake kira da zaniya bayan an yi sukuwa a Hausa an gane ko mana idan aka yi magana aka yi magana mai tsawo to wani sai ya manta abin da aka faɗa da farko ko a tsakiya to yana daga cikin hikima da fasaha in an zo ƙarshen magana sai a yi ma samari, a dunkule maka abin da saƙon maganar nan da aka yi maka mai tsawo ya kunsa dan ka rike kar ka manta to tun daga farkon sura har kawo nan abin da Allah madaukakin sarki yake so ya isar mana na sako a suratul zukhruf yanzu zai takaice mana shi a cikin ayoyi guda biyu al ne na ƙarshen nan fa khatama bihi masura wanda da su zai cika surar ala akmali wajhin bisa ga mafi cika fuska fa qala sai Allah yace wala in sa'altahum inda zaka tambaye su lamun din wala in sa'altahum lamul qasmi ce ana kaddara mata rantsuwa ai wallahi in sa'altahum hmm. Allah ya rantse da zatin sa yace na rantse da kaina da zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne ma'ana mutanen duniya da masu bautar Allah da wanda ba su bautar Allah da wanda suka yadda da Allah da wanda ba su yadda da Allah ba duk sun sallama masa kan cewa shi ya halicce su wannan shi ake kira da tauhidur rububiyya wanda duk duniya ba ta da sabani akan haka duk wanda zaka tambaye shi waye halice sama zai ce maka Allah ne duk wanda zaka tambaye shi waye halice ƙasa zai ce maka Allah ne Wa ya halice ka kai kanka zai ce maka Allah ne amma matsalar shine in an ce to a zo a bauta wa Allah wasu kuma sai su ce a mun yadda shi ya halice mu amma ba za mu bauta masa ba a wajen halitta Allah ɗaya ya ishe su sun yadda da wannan amma a wajen bauta suna ganin Allah ɗaya ya yi musu kaɗan suna ganin Allah ɗaya ba zai iya biyan buƙatun dukkanin mutanen duniya ba domin wancan yana roƙonsa wancan yana kiransa wancan yana masa magiya wancan yarensa daban wancan yarensa daban wancan yarensa daban wancan garinsu daban wancan garinsu daban duk a lokaci daya ta yaya zai ji su wannan shine tunaninsu shine shubaharsu to shi Allah subhanahu wataala sau da dama yakan kafa mana hujja da tauhidin rububiyya akan ya kiraye mu zuwa ga tauhidin uluhiyya in dai ka yadda shi kadai yayi halitta to ka sani ita bauta kamar godiya ce na tukuicin halittar da aka yi maka to ko ya kamata a ce shi Allah shi ya aikin amma wani ya ci tukuiki irin abin da Bahaushe ke cewa kura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi shi Allah ya halicce ka amma kuma godiyar da za ka yi masa ta wannan halittar a ce bai cancance ta ba wani ne ya cancance ta bai kamata ba da haka Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah a wata ayar ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da za ka tambaye su waye halicci sama da ƙasai ma baki ɗaya ba wai su kaɗai ba za su ce maka Allah ne to in ku kun yadda Allah shi kaɗai ya halitta dan me kuke bauta wani ba shi ba dan me kuke ɗaukar haƙƙinsa kuke ba wani da haka Allah anan yana so ya kirayi mutane ne ya kafa musu hujja da bauta da halittar da ya musu dan su bauta masa kamar yadda yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ya ayyuhan فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku da ya halicce ku an gane ko domin kalmar rabbu tana nufin alkhaliqu almaliku almutasarrifu mahalicci mamallaki mai gudanarwa da ka ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku sai Allah ya ce allazi khalaqakum ana nufin wanda shi ya halicce ku yadda kuka yadda shi ya halicce ku to kuma ku yadda ku zo ku bauta masa hujjar da ta nuna ya cancanci ya bauta a bauta masa shine hujjar da ta tabbatar da cewa shi kadai ya halitta in ku shi ya halitta to shi ya kadai ta halittarsa ta yi masa bauta wallazina min qablikum kuma shi ya halici waɗanda ma suka gabace ku ba ku ba iyayenku da kakanninku la'allakum tattaquna in kuka yi haka ne za ku samu tsaro za ku samu zaman lafiya za ku samu kwanciyar hankali kuma in kun mutu in kun je lahira ba za ku shiga wuta ba da haka Allah madaukakin sarki yace la yaqulunna Allah mala yace huzifa min hununur raf'i wa wawu dhamir asalin fi'ilin la yaqulunna Allah akwai wawul raf'i akwai wawul jam'i kai ta damir sannan kuma akwai nunur raf'i ma'ana fi'ilin shi ne asalin maganar wanda yaquluna fi'ili ne mudari'i wanda a ƙarshen sa akwai wawul jama'a wanda wawul jama'a ɗin nan ita ce zamirun raf'i a matsayin fa'ili to amma kuma a ƙarshe akwai nun wanda nun ita ce alamatul raf'i cikin fi'ili mudari'i allazi tasala bi akhirihi wawul jama'a an gane ko wanda dukkan wanda ya san bincike na harshen larabci ya san abin da ake kira da al-af'alul khamsa الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصل باخره واو الجماعه او نون au او ياء المخاطبه ان غني كو to da haka nan ya ƙulu na fi’ili ne mudari’i yana daga cin afu’alul khamsa alamatu raf’ihi subutun nun an gane ko wa fa’il huwawun mabni al-sukuni fi mahalli raf’in to sai ake so a ƙara masa nunin tauki kaga yanzu nunin a ƙarshensa ta zama biyu ga nuni ta asali ga kuma nuni ta taukidi to kaga zancen zai zama la yaqulunanna la yaqulunanna to amma idan aka faɗa da haka zai yi nauyi a baki wanda ka'ida ta ƙur'ani da ka'ida ta yaren larabci shine sauƙaƙawa hatta wajen furta kalmomi ba a so kalmar da zaka faɗa a bakin ka taimaka nauyi to dan haka wannan yasa da aka zo nan la yaqulunna sai aka cire wawun na zamiri na asali da kuma nunun ta rufu'a ya asali sai aka bar nunin tawkidi ita kadai sai aka ce la yaqulunna a madadin la yaqulunanna an gane ko shine malai yake cewa fa huzifa min hununur raf'i wa wawu damiri ay ya'rifuna anna khaliqahum Allah abin nufi su kansu sun san mahalicin su shine Allah wala yashukuna fi zalika ba sa kokanto akan haka to sai Allah yake fa anna yufakuna ta yaya suke bari ake kauda hankulansu? gaburan bautar wanda shi ya halicce su zuwa ga bautar wani wanda bai halicce su ba yanzu wanda duk yake bautawa wani Allah ina hankalinsa yake ya yadda yake bautawa wanda bai halicce shi ba ya bar wanda ya halicce shi in dai ka yadda Allah shi ya halicce ka to ko ka yadda shi kadai ya cancanta ka bauta masa in ko ba haka ba to ba kai aiki da hankalinka ba ballantana kuma maganar shari'a hankali lafiyayyen hankali ma bai yadda a bautawa wani ba ba Allah ba to ballantana kuma shari'a da haka shine fa anna yufakun ai fa anna yusrafuna an tauhidihi ta'ala ta yaya suka yadda ake kau da su gaburan kadai tashi madaukakin sarki bil ibadati da bauta ba'da an arafuhu annahu al-khaliq lahum annahu al-khaliq lahum bayan sun riga sun sani sun sakankance cewa shi kadai ne mahaliccin su sai Allah ya ce wa qilihi ya rabbi inna ubangiji yace waqilihi da kuma fadin sa ai qaulu muhammadin nabi maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai yace wajaruhu biwawil qasmi an yi wa kalmar qil jarra da wawul qasmi kalmar qilih qilihi qira'o'i guda biyu ne a wajen sabaiye mutawatirai jumhurun qurra suna karantawa wa qilahu al-imam nafi'u al-imam abdullahi ibn amir shami abu amr ibn al-ala kisa'i sannan kuma abin nan ibn kasir makki waɗannan guda biyar duk suna karantawa waqilahu amma imamu hamza da imamu asim su suke karantawa waqilihi to ya akai ya zama waqilihi a wata qira'a a wata qira'ar kuma waqilahu akai wa lamun kasra a wata ƙira'a a wata aka yi mata fataha to anan sai malamai suka ce mu koma mu ga menene abin da ya biyo bayan kalmar ƙil ɗin domin asalin kalmar qil masdari ne daga kala يقول قولا وقيلا ومقالا wa maqalan wa ne na ƙala suka ce wawun da ke cikin waqilihi wawul adafi ne mana an jona kalmar ne da wata kalma da ta gabata a bayanta wata kalma ce sai waɗansu malamai suka ce asali ka koma can baya faɗin Allah wa indahu ilmu sa'ati Allah shine masanin tashin alkiyama waƙilihi har ma da maganganun da annabi yake faɗa Allah yana sane da su to sai zama a sa'ati can wa indahu ilmu sa'ati kaga mai kisra ne shi aka jona waƙilihi kai wawun sai zama wawul adafi qilihi ma'tufun ala as-sa'ati to wannan bisa ga kira'ar Hamza da kuma Asim amma bisa ga kira'ar jumhur wakilahu suka ce eh hakan ne dai shi wakilihi an yi adafinsa ne akan sa'ati to idan aka yi adafi akan abu mai kisra suka ce shi ma'atufin alaihi a larabci yana ɗaukan fuska biyu in ka ga dama kai masa kisra in ka ga dama kai masa fataha da haka a larabci za ka iya cewa wa indahu ilmu sa'ati wakilihi ko wakilahu kamar yadda ibn mali yake faɗa a cikin alfiya yace waqfid aw insib tabi'al ladhin khafad kamubtaghi jahin wa malam mannaha yace waqfid kai kisra aw insib ko kai fataha ga mai tabi alladhin khafad wanda ya biyo abu mai kisra sai ce kamubtaghi jahin wa malan kamar kalmar mubtaghi jahin ne da sai ka ce mubtaghi jahin wa malin amma sai ce mubtaghi jahin wa malan domin hakan ya halatta wannan wani zaurance ne na nahawul larabci la Allah waɗansu sun fahimta wasu ba su fahimta ba kalmar waqilihi dai suka ce wawan wawul adafi ne abin da aka yi adafi a kansa shine wa hu ilmu sa'ati waɗansu malaman suka ce a'a wawun da take cikin waqilihi ba wawul adafi ba ce wawul qasmi ce wanda shi wawul qasmi yana daga cikin abubuwan da yake yi in ya shiga suna ya masa me kisra da haka sai suka ce waqilihi alwawu wawul qasmi qilihi majrurun bi wawil qasmi an gane ko wa huwa mudafun وهاء ضمير متصل مضاف إليه في محل نصب الجر abinda Allah subhanahu wataala yake so ya gaya mana anan shine mana ubangiji ya san duk gwagwarmayar da ake yi ta faɗi tashi a duniya kai hatta idan aka taga taga in gari ya ɗau zafi irin maganganun da annabawa suke faɗa na nuna Allah ya kawo musu taimakon gaggawa game da azzaluman zamaninsu su azzaliman kafiran lokacinsu masu ƙoƙarin shirya musu tuggu da makirci wannan kuma dukkanin annabawa in ka bibi tarihinsu za ka ga kowane annabi akwai irin abin da yake yi na kai ƙaran mutanensa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yayi ta kai ƙarar mutane wajen Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون فافتح فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر wannan da ire-iren su zaka ga kowane annabi in ka bibi tarihin sa haka in mutanensa suka matsa masa suka matsa masa da ƙaryatawa da makirci da shir da mummunan tanadi sai ya kai ƙara wajen Allah to manzo Allah shi ma haka ya faru gare shi shine Allah ya ce Allah yana sane da duk gwagwarmayar da kake ciki shine masani na lokacin tashin alkiyama kai masani ne hatta da maganganunka da kake faɗa na kai kukan mutanenka zuwa gare shi waqilihi shine da faɗin annabi ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumi la yu'minun wannan mutane hakika ba su imani ba bale cewa jawabul qasmi idan mun dauka cewa wawun din waqilihi wawul qasmi ce to ina jawabul qasmi yace dalla alaihi maqulu qawlihi abinda kalmar qawlihi ta kunsa na nuna akan na yin nuni zuwa ga jawabul qasmi din wanda shine inna haula'i qaumun la yu'minun lalle waɗannan mutane ne waɗanda sun kisi imani ai la yatrukuna taqalidahumul batila sun kisi bar al'adun su batattu mahama ji'inahum bi hujajin wadiha yadda muka zo musu da hujjoji waɗanda suke mabayyana li'anna kufrahum domin kafircin su ma nasha an jahalin bi rabbihim ba wai suna yin sa bane dan ba su san ubangijin su ba sun san ubangijin amma suka kisi imani da shi wa inna ma nasha an inadin wa takabbur kafircin su ya samo asali ne daga taurin kai da girman kai wa hirsin alal muhafazati ala adatihim almawrusa kuma sun dage akan sai sun rike al'adunsu da suka gada daga wajen iyayensu ko da al'adun nan batattun al'adu ne kuwa domin Allah ya ce wai idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu qila lahum ma qalu bal nattabi'u ma Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah duk lokacin da aka ce da su ku zo ku bi abin da Allah ya saukar mana ku yi addinin gaskiya ku bar gargajiya ku bar son zuciya ku bar shirka ku bar camfi qalu sai ka ji suna cewa bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu dai zamu bi abin da muka tarar da iyayenmu suke kai sai Allah ya ce awalau kana abahum la yaqiluna shaya ba su san iyayensu ba su da hankali bane su abubuwan da suka yi sun gina ne bisa ga rashin hankali domin duk mutumin da zai sassaka itace kuma ya durƙusa ya masa sujada kuma ya rinka jin wannan itacen da shi ya sassaka da kansa shi zai bashi tsaro shi zai bashi kariya shi zai bashi arziki shi zai bashi ɗaukaka wannan ya zama rashin hankali shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai wanda a wata ruwaya an ce Umar dan Khattabi ne wani lokaci in yana zaune sai yayi dariya wani lokaci kuma sai ya fashe da kuka aka tambaye shi me yasa kake kuka wani lokaci wani lokaci kai dariya yace idan na tuna kwakyariya da abubuwan da muke na rashin hankali kafin zuwan musulunci wani sai ya sa ni dariya wani sai ya sa ni kuka aka ce to wanne yake sa ka dariya yace wanda yake sa ni dariya shine mun kasance a da mu muke ɗaukar dabino mu daddaka shi mu haɗa shi da zuma mu kwaɓa sai mu masa ido mu masa kafa mu masa hanci mu masa kunne sai mu ce shine ubangijinmu mu rinka sa shi a jaka muna tafiya da shi in lokacin ibadar mu yayi mu fito da shi mu aje shi mu durƙusa mu gaishe shi to amma idan muna tafiya yunwa ta yunwa muka rasa abinci kuma sai mu ɗauko mu cinye kayan mu ma'ana yau kai da kanka wuya ta wuya ka cinye Allah yace to wannan in na tuna sai bani dariya domin wannan tsantsan rashin hankali ne amru bin jamu' amr ibn jamu wani sahabi ne cikin sahabban annabi dan madina ne sanadiyya shiriyarsa yana da gunkin sa mai kyau yana fesa masa turare ya gyara shi ya komai ya kulle ɗaki rannan sai ya manta zai tafi bai kulle dakin ba sai ya bar ɗakin a buɗe ya tafi kan ya dawo sai ya zo ya tarar dila ya shigo ɗakin dila yana shigowa sai ya ɗaga ƙafa sai tallara gunkin fitsari tun daga waje ya hango dilan nan yana kyakkyakkyakkyak dila bai ji ba sai da ya gama fitsarinsa ya tafiyarsa da ya shigo ɗaki ya shashare wa gunki fitsari yi kaza sai ya tsaya yayi tunani ya ce kai amma fa akwai hauka wanda bai iya hana dilaye wa masa fitsari ba ni nake tunanin zai iya hana aimun wani abu a rabbun yabulu banu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alim yace yanzu ubangijin gaskiya zai yi a ce dilaye zo ya tallara masa fitsari bai iya hana shi ba kuma har mu mu rinka jin cewa in wata musiba ta taho shi zai iya hana mu wanda bai hana dilaye mai fitsari ba to kaga wannan a ciki akwai rashin hankali to amma duk da haka ƴaƴan ire-iren waɗannan mutane an ce ku bi gaskiya sai ce a mu muna nan akan addinin iyayenmu iyayenku duk abin da suka gina na san zuciya akwai hauka a ciki abu na biyu wanda yake sa Umar da kuka yace na tuna mummunan al'adarmu ta kin 'ya'ya mata wanda muke binne su da ransu yace akwai wata rana an haifa min ɗiya mace ina santa tana suna. wata rana na ce da mahaifiyarta yi mata kwalliya in je da ita unguwa alhalin ko wannan al'ada ce ta kashe 'ya'ya mata ta motso min na je na haƙa rami ina gani da ranta har ma lokacin da nake haƙa ramin ita take karkaɗe mun ƙura da ta makale a jikin na. amma na zo na hankaɗa ta na bita da ƙasa na danne shine Allah ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a ranar lahira za a yi hisabi duk yadda aka kashe sai Allah ya tambaye ta me kika yi musu suka kashe ki fataqulu ya rabbi qutiltu bila zam ce ya ubangiji ba musu komai ba suka kashe ni kawai saboda mummunan al'adar da suka gada a wajen iyayensu haka iyayensu suke yi da haka su ma haka za su yi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun Allah ya ce shin ba su san cewa iyayensu ba su da hankali ba ne ba su da wayewa irin tasu su iyayensu ba a ganar da su ba ba a yi musu wa'azi ba ba a fahimtar da su ba gaskiya ba ta zo musu ba shi yasa suka rayu akan haka wala ya ta duna ba akan shari'a suke ba to kai ko tunda gaskiya ta zo ma qur'ani ya sauka sunna ta maka bayani baka da wata hujja a wajen Allah ta kaki ka bi to da haka malam yake cewa wannan yasa aka samu turjiya tsakanin annabi da kafiran maka domin su kafiran maka ba sun ƙi bin gaskiya bane dan ba su santa ba sun santa ne suka kita to duk wanda ya san gaskiya yake ja da ita yafi wahala ne ya fahimci gaskiya din ko ne ya sallama wa gaskiya sama da wanda bai santa ba wanda bai san gaskiya ba neman ta yake da an gaya masa in yana da rabon shirya sai ya karba amma wanda ya san gaskiyar ya tirje ya kiye bi to duk lokacin da za a gaya masa ya rinka kame kame ya rinka dabaru ya rinka kokarin ya kauce mata daka wannan shine dalilin da yasa su mutanen makka aka sha wahalar wa'azi da su da ja'in ja da su shine mala yake cewa wa hirsin alal muhafaza ala adatihim al mawrusa fi zalika mala yake wa quri'a qilahu bin nasbi alal masdari bi fi'lin muqaddari ay wa qala ya rabbi ila qala ta'ala ma'ana kalmar waqilahu kamar yadda mun riga mun yi bayani a wata qira'ar waqilihi a wata qira'ar waqilahu wanda suka karanta waqilahu a wani kaulin an ce sukan kaddara fi'ilin qala an gane ko qala ay qala qilahu ya rabbi inna haula'i qaumin la yu'minun qala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki yace فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله يتي فاصفح عنهم كودكي قبرنسو لفظا الصفه شيني كودكي domin asalin kalmar daga safahatu ne safaha shine gefen kunne gefen kunne da wuya to idan mutum ya maka abu ana so a ce da kai yi hakuri sai a ce fasfah anhu kau da kai ka kyale shi ma'ana yi hakuri daidai da isbir shi yasa zamu ga a Qur'ani a wani lokaci sai Allah ya ce isfa kamar yadda ya ce fasfahis safhal jamil a wata ayar ya ce fa'fu anhum wasfah amma a wani waje sai ya ce isbir ala ma yaquluna domin da asabaru da asafu din ma'anar su ɗaya ne da haka Allah ce fasfa ka kau da kai anhum gabaran su ai an azahum gabaran cutar wanda suke maka wala yadurruka bi shay cutar wanda suke nufin yi maka ba za ta cutar da kai da komai ba wa kul ka ce da su salamun na bar ku lafiya lafazin salamun anan ba daga assalamu alaikum bane daga almusalamatu ne shi kafiri idan ya nufo ka da cuta kana iya cewa da shi salam amma salam ɗin ba daidai ba ce wacce kake gaya wa musulmi assalamu alaika domin assalamu alaika ta gaisuwa ma'anarta shine amincin Allah ya tabbata gare ka ita wannan ba a gaya wa kowa sai musulmi manzo Allah ya ce la ul yahuda wan nasara bis salam kar ku fara wa yahudi da nasara sallama to amma a qur'ani akwai da yawa wajajen da Allah ya ce ana wa kafirai salam salam salam misali a kissar annabi ibrahim shi da mahaifinsa qala aragibun anta an alihati راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال قال سلام عليك وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين kun ga a cikin waɗannan ayoyi guda uku duk salam salam salam shine ba ni ba kai ma'anarta kenan idan wani ya nufo ka da cuta ko kafiri ya tinkaro ka zai maka ta'addanci sai ka ce salam ba ni ba kai ni ba zan taɓa ka ba kar ka taɓa ni ba zan cutar da kai ba kar ka cutar da ni an gane ko da haka shine Allah yake umarta annabi anan fa'fu anhum wa qul salam ka kau da kai gaburan su kai hakuri da abin da suke maka na cutarwa wa kul salam ka ce kai ba za ka cutar da su ba su ma kar su cutar da kai a zauna lafiya an gane ko amma assalamu alaikum to wannan kuma sai musulmi ake gayawa shi yasa zamu ga Ibrahim da ya gaya wa mahaifinsa salam ai lokacin mahaifin yana kafiri an alihati ya ibrahim آلهتي lam tantahi لئن لم mannak wa hajurni maliya qala salamun عليك domin a lokacin kafiri ne amma ya ce da shi salamun alaik suka ce ba daga assalamu alaikum bane daga almusalamatu ne mu zauna lafiya kar ka cutar da ni kar in cutar da kai abinda zai nuna maka haka shi uban yana cewa zai har zai kashe shi da jifa shi kuma yana a'a ni ba zan ma ba kai ma kar kai ma to haka nan ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama هكذا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم ولنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين داك وقل سلام كتي باني باكو بزن تشوتر دكو بكو ما كركو تشوتر دني أي أمري سلام أي ذو سلامة منكم أبني في نظام الله في أنزو دشي بزن تشوتر دكو بكو ما كركو تشوتر دني فليس في الآية مشروعية السلام على الكفار malai ce wannan aya ba hujja bace kan cewa ai wa kafirai sallama domin asalin kalmar salamun din ba daga assalamu alaikum bace ba ina fata an gane hmm. kama kala ba'dhum kamar yadda wasu sukan kafa hujja da wannan ayar ce wannan ya nuna ana wa kafirai sallama amma ba haka bane li'anna ma ba'dahu tahdidul lahum domin abin da zai daɗi nuna maka haka ƙarshen ayar ya nuna cewa waɗanda aka yi wa sallamar ba musulmi ba ne kafirai ne kuma sallamar ba ta assalamu alaikum ba ce ta kada ku cutar da ni ne ni ma ba zan cutar da ku ba domin me Allah ya ce a ƙarshe fa saufa alamuna da sannu za su sani in ka da musulmi ne kace salamun alaikum ai wata mummunar kalma kuma ba za ta biyo baya ba wata kalma kuma ta tsoratarwa ko firgitarwa ba za ta biyo baya ba ai fa ya alamuna ayyuhal kuffaru idza abaitum ittiba'a ma amarakum Allah abin nufi da sannu za ku sani ku kafirai in kuka ki ku bi abin da Allah ya umarce ku da shi wastamarartum ala taqalidikum kuma batila kuka ci gaba da yin riko da al'adunku batattu wanda kuka gada daga iyayenku wa ta'assubikum alaiha kuma kuka ci gaba da riko kankam akan su fa sawfa ta'rifuna aqibata zalika inda ma yahillu alaikum azabuhum ta'ala da sannu za ku san karshen hakan a lokacin da Allah zai dirkake ku da azabarsa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta ya nuna mana ƙarya ba mu yi nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullah